PDP da yi bayan nazartar umarnin babbar kotun jihar Benue daga alkali da Bilu Ike kan dakatar da shugaban jam'iyyar Ayu har sai an kammala sauraron karar da wani dan jam'iyyar mai suna Tarhida Utani shigar ta nada mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa Umar Iliya Damagun ya yi jagoranci har kafin mataki na gaba. Gabanin wannan matsaya PDP ta mika gwamna Oton ga kwamitin ladabtarwa don rawar da ya taka ta kin amincewa da ɗan takarar jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa Atiku Abubakar inda ya zaɓi Peter Obi na Leba. Ga kuma rawar da ya taka ta biya wa Sunyoson wuke da suka yi wa jam'iyyar Bara'a inda Rama Kura aniyarta ta sa mazaɓar Ayu a Boko jihar Benue ta dakatar da shi don zarginsa shi ma ya ki taimakon jam'iyyar a zaben gwamna da hakan ya sa ta faɗi warwas APC ta samu nasara. Mai taimakawa Ayu kan harkokin labaru Yusuf Dingyadi ya ce jam'iyyar ta yi watsi da dakatarwar mazaɓa da nuna san mazaɓarar ba ta da wannan hurumin, amma a yanzu Ayu ya za ku ne don bin shari'a. Wannan dalilin ne ya sa shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Dr. Iyoci Ayu ya hannunta ma shi mataimakinsa na yankin arewa ambasada umar iliya da magun domin ya ci gaba har lokacin da aka kara wannan hukuncin na kotu ko kuma shi shugaban jam'iyya ya samu wata dama daga wata kotu wanda za ta yi abin da ake kira baketi na wannan hukuncin don haka har yanzu shugaban jam'iyyar pdp dr yauci ayu shine shugaban jam'iyya amma wannan wanda ke na riko ne domin ganin cewar an yi ma kotu adalci kuma an bi umarninta akan haka ne yasa shi shugaban jam'iyyar pdp dr ya ce ya aje wannan mukamin a yanzu jam'iyyar pdp tana nan daren dam kuma shugabancin ta yana nan daren dam ba abin da muke tsoro ko shakka daga dukkanin irin abin da su wasu sinuke da shi da mutanensa irin samuel otom ke kokari don wargaza jam'iyyar pdp in allah so za mu yi maganin wannan abu nan gaba kaɗan. manyan 'yan pdp irin su dahiru babbo na cewa duk da rashin mara bayan otom da 'yan tawagar bara'a a ƙarƙashin wuke Dan takarar PDP a tiku ne yake da tsarin haɗa kan 'yan ƙasa da samun karbuwa a kowane ɓangare. Wani abu ne wanda yake kuskure ne a gare mu mu dukan mutanen Najeriya. Ba za mu bar su su zauna ka ba. Yanzu aikin jagororo aikin a tiku musamman ya zama shugaban ƙasa. Dole ya hanyar za a duka mutane su samu ilimi su shiga jama'a kuma wannan zai rage mana wahalar da muke da shi na rashin zaman lafiya a ƙasar nan. PDP ta sa bulala ta dakatar da manyan 'yan jam'iyyar irin su Anyun Fayez Anyun, inna mani Ayo Fayoshe, Ibrahim Shema da sauransu don samun su da laifin angulu da kan zabo. Shin PDP za ta murmure da wannan tsama da ke tsakanin manyan 'ya'yanta? a dai na kotu don bukatar ta yi watsi da ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban Najeriya. Nasiru Adamu Elhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.